نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجليل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام daga fata da tabbata Allah salatu ya ce ci da ya mishi tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin sharfin suna ya al'imamun barbahari ya ci gaba da katon ko yinan na tsafoshi din guba ya jumadali a jumada saniya ko 1435 kalenda aljiriya na jin daidai ga tsafo 18 ya shi din guba rabe yan 2014 um, april 2014 kalendar miladiya idan matsalayen 115 shi ce shafi goge ko? al'imam albarbahari ga wa’alan an al'ahawa a kulla haraji a tun tad'u kullu ha’ila saifi wa arda'uha wa akfaruha ar-rawafid wal mu'tazilatu wal فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة وعلم دليل أن الأهواء كلها كده كيف مجبرة معنى بدوجي ردية يصفو أنا لا جنان أنا جان كو نعم. تدعو كلها إلى السيف باتوان نفيه زجي جي ebi ko wa arda'uha nan maji sakwa gami yugo ko na bi gami yugo na wa akfaru a na kuma ci ga gani ga kiyo arrawatidu rafida shi wal mu'tazilatu bi mu'tazila wal jahmiyya bi jahmiyya fa innahum yarudduna an-nasa ebonin zanneji ajan sai lalaye lashe badalo ala tatili tatili jan alafi fata ya ce can ya yi sun shi wazan da ka tubi a ke da yanzu na ji kai ba na alimamu barbahari ga wa'alim an da lahawa a kulla harabiya da wake je fiye mai bata ɗaya saɓoyo nan ya fiye mai shi al'ahwa ga yi na gaji al-kur'anu da sunne banan mini maza biye shi to ra'ayi shi to tunani irin da ci kakan yan dondo na gali alqur'ani da sunna ba mini ra'ayi shi ya maza bi da tunani da kungiya shi na bata ta yi gbashi da bidiya shi ce ya fa in lam yastajibu laka fa lam anna ma yatabi'una ahwa'ahum kaga abu gawaya do ga ya tuyan ba ngai lani to wa man adallu ya zada bana yuku himman ba hawa wa zanami tutu ya gobe gare hudan min Allah mai da bawu daga bayan sai ci bwana ya na ga yana yi wajibi ta cinya musulmi wani lami mutu alkur'an lami mutu yana tuci da gangani da yi nga lami mutu yana ya gun wani safi na ma nga da lami mutu yana zango ci gan kuma da alkur'an da sun ne ba na ma yana daga ajiyar da alkur'an da sun na ya zo lami mutu ya zo gashi shiga ba ne da daga ya zalo na in ji ga ya ko ba gama ẹni wà tí yana gayi babu kice gan ki gan kí mai ba wani sahabe shi annabi mu jato al ahwa bayan fa tad'u kulluha ila sayyidi ba sai da shi yake ko imana bidiya wani jizailu fitina e kuna yi faruwa na muna bidiyo musulmi ga ajiye na maunari bidiyo aki da ya mota zila jigan da aki aki da ya mota zarin da aki da ya kawari jiji ummatu kina yi sarauni kila ta sayi na wasu mawo wani da ya zafi tina na mawa kila ta sayi na aliwo wani da ya zafi tina na mawa ko na na ɗan bidiya da ya tsawon wani uwan sayi na usman na abu labin sabari yahudi ya gaji zashe tiyan a daji zanga-zanga a jirgin na wasu manya ko? Mm. dangaci salo ko? Mm. sai na yi unguwa wariji a wariji mawu musulmi ja kimo kundi bidiya mm. kakuna ki da ya mutu zilaji wadi kamaru shagbo kanin kilaci baba imama madina ambali biya amadu nasiri nan da mangoci zamanin wucin kundi a ki da ya bidiya mawa kila a ci gukun yau mulharra a ci su zaji madina ne jiwa da jaise jo wanda da ci haga gobe shi na wani kunju gamawa eh fitina yadda ash'as na mana fitina abu muslim ya abu muslim al-qurasani ne na kinga a goyo tune ci zamanin mishi yau wace ma fitina ya ci su a ci dan guru na kishi mau fitina fitina ne na ki sakaniya a sha'ira shi a sha'ira shi ganin da shafiya da hanabila shi na kishimo har su babu na fiye sun sa shi nan hmm. eh bidiya wale gan zanage yi bidiya nan waju bi ta asubanci a bidiya wuce da lebu na ya ga wulatan musulmi wai gwanan musulmi ke lobe na wai lobe na nan waji damuwa nan kila cile su mamun sai malu suna yi cile a babu na yin mamu amadu wanda aka dan a sai jumbula na sai yi kashi na wani biya mawa kila ta sheku islam ibn taymiya wa kadaru biya jihadi lugu burin da ni ba wani biya mawa ya gogo ya zuciya ganin ya bidiye ya bane bidiya ɓata ya biyo kai da ya ne ga waje wato wa ardawha wa akfaruha arrawatib al mutazakkil wal jahiliya na sojin lalace ga mini ubona kafirci magwa ga mini ubona aqidan da bi mu'tazila da jami'a da ne ga yi ji shiri ga mini yan bidiya shi wani wani rafida idan a ga shi ya sha ajin rafida ya zai dubi na alibin husaini kakuna yi gan hululu ji dacewa da ya ce a ji sai na baka domin rutuku nan wuce wa jan wuce ya sai na baka bai sai na umuri lagu ba ta rai waziri ya ne bisa san da mai bugun ya ja ta kwa ma ja mutunca a cike bugun ya gwai ma wa da ma ga reject a ga idan narfudu ka ko a ta da shi ga rafida wa ne ga mina akidar rafida ne ga imamu a jibenu masu munayo e ci bi cha mai dine ta mai batan min aqidar rafida ne ga imam wa da fala ga nabi min aqidar rafida ne ga karbala da fala ga babu eh kaba min aqidar rafida ele ga jinalu sunna halalli wo min aqidar rafida ele ga gbaji ga alwa aljanna in ya annabi shi adami ne ya alul baiti ba kwale ga rasu ba jide akida bojiboji akida yiri-yiri allah kiyaye mu don da motazila kwale ga akida yan motazila ade usulu gutu ko kwale gina akida motazila ibu da ya daji ga suna ya soce amma da ya su fata ya soce yan ajiye dabe azaba kabari ajiye dabe nima ya kabari ajiye dabe mizanu ya ajiye dabe egwatanya mina akila ya motar zila buzan ya lega ya zaje gaya tunan ka baya rido ya gwani an ga yin wazu musulunci amma ga da kafirci wani da manzilatun bai da manzila ne a mai fari ya niga da bi ya gwatan ajiyar amfani a umarnu na watiya mina akila ya motar zai lega ya doci gaya da tunan fasikanci ya zuzuciya wuzula wudu ẹnu ga mana wani biyo umma a dada sai ya tira na ya ji daga al'amur bil ma'rufi wa nahy anil munkar ko ya ji fa dai daga wani ko in ga to war jami'a nan yi akinda shi aqida jami'a a ga imanu ga al-mal fito don dogo sai ki dago mina akinda jami'a ele ga kiyo eh ele ga hadita ya ce cewa mai amina a filin jami'a guda ga ce shiga jarin musa mana ne ibrahim alayhi salam ya mace jami'a jiga zai lamci jihar gudu safuwa ne nan mutazila jiga zai lamci a gudu bai ta wasu libna sa ne iya ganin mai majalis majalis ya san libasiri na ko a kan zaun ci ga mutazila ki ji faruwa ci mutazila ga mutazila alhassan libasiri man wuyo ne wukatun ko ji gane ko a ti duga ya ce zane musulmi mumini amma wato ya ka bayi rimana asan basuri bayani na mujina sun ga fiye fiye ka bayi rimana wani wuce lafin wasu musulunci ba amma imani guniya ko ji gane ko ta wasu libna ta gangan da amurin mu bai bi mazubin a sai kiya daga majalisa hassan al-basra a biyar shi na manyanin uyaja na sami abu na yin wasu ya ka bayar ilu hannun wazu imanin wazu musulunci a mai gwani wilayen laugare na wula wulagare kafin ciwa ifar e ma daga wani wazan wale ga motar zabi a wari da shi a hallewa shi ba hukuncin da ya rufe ka bayar ilu yi shi amma ya fa alkiya na suna ga kiyan a da haji daidai bai shi Allah kiyaye mu a rafa innahu yarudduna an-nasa ala ta'tili wa zandaqa a tatili na fil asma'i sifati ko da zurje ta alqur'ani da sunna Allah kiyaye mu kaza ci fil sifati ya ce ci ga sunu shi yura a da fata ne ta'tili gabu mudan الإمام البربهاري جام واعلم أن من تناول احد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البداية فاعذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر وإذا رأيت الرجل رضي الطريق والمذهب فاسقا فاجرا ko فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من آل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته وإذا رأيت الرجل مجتهدا في الإبادة متقشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق في طريق فإني لا آمن أن تستحلي أن تستحلي طريقه فتهلك معه رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين خرجت قال من عند عمرو بن عبيد قال يا بني لأن أراك خرجت من بيتي كنت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن القنفي لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدع يضلله حتى يكفره الإمام البربهاري قال وعلم بالجي أن من تناول أحدا من أصحاب محمد سنجاق دندور الصحابة صحابة ابن عمر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم تيتي ميدا جيجاينا فعلم بالجي أنه إنما أراد محمد كتبه قزعننا Ani annabi sa a sallam wa gawa ji mutunci wa kadi aza wa zannama inda annabi ji damuwa wa gula da su a annabi fi kabri da kabari kabaru wa idza zahara laka min al-insani in eh, ga a tula wa daga baza wan yo ce un yan goci min al-bidan ya bidiya fa hazaru biya goyi fa inna allazi afa an ka yana da wuce soya wani a aksaru a azhara kun hmm. dokun ga yana kun la tula wa filiyona wane ba na al-imam al-barbar ga wa'alam anna man tanawala hada min ashabi muhammadin da daga daga don da yake sahabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam wani ai da daga ki sahabi annabi to ko ko ci lai guyanan ko e boyan sahabi boyan ne sahabi ji annabi ne bai taimako na ji nufi ne na a ci ya sahabi ya ai zane ci shi ce ya sahabi na, gunan zanna annabi ya ai bu e ara ẹ̀gọ́ wọn ìlà kíríkì àmẹ́ ìhó ìpáta ìlà dìdì tó wà lọ ẹ́ ẹ́ ẹ̀là ìṣí lẹ́yìn lẹ́nà rátúdà jàjàjá àjíbùtò wọ́n tàkù tí kẹ́ sẹ́dìnà àbúkà yóò ń lè sẹ́dìnà umar yóò wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ aibu aláyà har tu babu na alibi la ta subu a fari da kisa abin shi da kuma fa wallazi nafsi bi yadi mi je kutu na rami da gubo na law an faka ahadukum misla uhud zahaba ila ga da mine mu ci duka da jefa ce uhud ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu da nawa yanin wuna wa ku muddi ko gafi ya muddi na sahabi da tare na sai ce da jiwa sahabi shi nabi ibn sa'd yana kada radiyallahu anil mu'minina na yubayunaka ta ta shajarati sai ke daji mu'mini shi na ya ji mu baya a karkashin ya shiga wani sai ga da nabi sai ta tuba nabi wal muhajirina bi muhajiruna shi wal ansar bi ansarihi alladhina tabu fi sa'ati al usrat ne lan su al usrat lokacin wani sai ga min al wal ansar min wal zai lami ne bi bulubulin radiyallahu anhum wọ́rọ̀ zuwa nù tẹ́tẹ́ a àtọ́rọ̀ ìdájú ìrìn níbi tẹ́ẹ̀kì ba na ga sahabe shi ya aibu na zangata alkuranu ya aibu ne bu na alkuranu sahabe ido sannan ma ga ga na na kuranu na jiki ayan kudi daidai a qur'an na sahabe ne ga wu daga ba ne ba sai yu kana da yaron cikin tungayo da ga sahabe shi gobe ba na gaya zan hadisa a rigina shi wai fata filita bai to sai bukari to muslim to abu da da to a tilmi zuke ibn maja bai ne to musnad ya imam muhammad to ya to al'asira zan yi mahajimu shi to ajiza wani hadisi shi na fata zai yi gobe daga ba a ribi shi wani zai gobe daga ba a ribi daga su hazu jo da na gaya zan gode da na gaya bula ya sabi na gode wa mai na fata mu jikiyar lujin ya zaune rai imam da ba a rigar to zane gajiya ni na fa'alam annahu inna ma arada muhammadan wa kad azahu fi qabrihi sana ga jiyan nan sana kwa ga wa tibi na ku ko wa ji mutun daga alif za sallama sana ma ko da tsare bi kabaru sana ga sahabe ji to kona on hula tsare bi kabaru ebo na alif za wa je da ji فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا wùhìnà ilé bèèjì lágùntọ́ mú ní tọ́tọ́ẹ̀tì bèèjì tọ́tọ́ẹ̀tì dàmú àwọn ènìyàn tuntun iná wọ́n lè bèèwà tọ́tọ́ẹ̀tì wọn adọ́nà náà tọ́tọ́ẹ̀tì aláàdà buddha tó yóò tó àríkìyà ní tọ́tọ́ẹ̀tì má àzába jíṣìrì kaza ya ti ní ẹ̀bà yàlẹ̀ wọ́n ti gánà ọkọ́ àmọ́gẹ́rẹ̀ gan ẹ̀lẹ̀ ìjì sọ àgbẹ̀ ji kó ojúlé ti jẹ́ ìjà rẹ̀ káwọ̀ ojú ji tó kó ojúlé ti jẹ́ ìjà sí mi lójú sọ àgbẹ̀ الإمام البربري وإذا رأيت الرجل الرديء الطريق والمذهب وقال إذا يقوي يقو سبا والمذهب مذهب مذهب مجا فاسقا فاسقنا فاجرا فاجرنا صاحب معاصي زني جنا ظالما أميا ظالمي Waƙo wa min adi suna cimma don min yaro suna fasfafu yau da da yadda zan yi. Wani ne ya cimma wa motsar da zuciyar? Sai in naunai satadurka ma fiye-fiye ba na igunan tsohiyar. Ƴan tsanin bar Buhari gana. Nan ga wa'idawa Aisha na rabi a tarihi a tarihi ke walimanta Haji, wajen na fasikan fajiran mai fasiki mai na sa'iba ma'asi mai zane laifi na zalima mai ya zalimina na wa min alif na ci mai alif na fasaku da da zane dole e yana wa dabe fasiki na alu sunna ne na uja alkhairi ga na wa da da da yan bidiye kuge ji badan ebo na zane fasiki na wuto doge na wuye ji na ko àmọ́ ẹ̀bá fún yẹn tún báyìí di ọ̀gbẹ́ ọ̀gẹ́ náà òjìdá náà òjìdé jà àmọ́ àgàlẹ̀ ẹjí bídí àná wọ́n náà ìdí èdè o wọ́n lè náà wọ́n jìgá náà wọ́n tó lọ náà rẹ̀ ẹni wọ́n ẹ̀gàn wọn náà àlùsùn shakka da buwa laifi ɗaya da juyo shakka da buwa bid'a ɗaya da juyo amma masibai bid'a ga masibai mafiya kuyo ebona albidatu habu ila iblis min ce bidiya wajin ba ibili ga mafiya li anna sahiban ebona zane ji bidiya ne ko ji tuba sai da kyar amma zane ji ne ya na zuku sabi wani nan wajen wani kiya ko ji dai dia da bana masu yayi na nan wato ga ne da ya alu suna ga na liya ga wajen gane ku kawun ga yi fasiki kaga da fasikanci wani nan wuce musulunci ba ni ma ne na wato da irin nan shi na na kada bidiya ne ga lawo fili ga da kiri ka ci ga muyo un jige ne manye ga ba bun no no do la zai je gile finoli kiyo e ya mata oga da yo da bi ga kirki wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'mini ba yi ba mu'minan da gishi waliye goji a ci ga ga yo ko Allah subhanahu wa ta'ala ga innamal mu'minuna ìkúwọ́dùn hún ìmìnijá àti àtẹ́yẹ jìjì hàn dòjì wọ́n ti dáni ọkú alẹ́bìgá almarwa aláàdí ni khalili fẹ́lẹ̀ man yóò khalì ẹ̀dà ajẹ́gbà fún àdí ni ẹmọ́ sọ̀yí ẹgbẹ́gbẹ́ ẹ̀lú tílé zuwa alì ìyàmọ́tíó alẹ́bìgá alimomin ilimomin kalibun ya ne ṣudu bá dubu múmìnì bẹ múmìnì ke kara na na to a ce gbogbo shi kanin ebogo ezo lagun su gaskiya eza wani ezo sai bai dan bidiyar ma eh a ji tuma kuyo lẹ́yìn e ezo sai bai dan ma e? e gan-an ẹnẹdẹ wọn ẹgàn ọba abọ náà wọn ẹgàn ọgàngàngàn ọ̀dọ̀ lápáàsì yíyọ yé ya àmá wọn òde zàlẹ ìdí àkíyèdè alùsùn lẹtì wọn jẹmá ẹnà àmá wọn ìdílé tìǹbù tìǹbù zàlẹ òye ìyáwó òun yìí mọ̀sẹ̀ yíwé òun yìí zàlẹ ńgáwẹ̀ lágàsán náà wọn jẹ àlẹkẹ́ ìrì gan náà wà dáadáa ń bíbí àyè mọ́kìrì Eh, na wani amin na da dan bidiya yi masoyi na jazakallahu khairan ko yi ji fahimta ga nako e bogo ba ne ganda nan ga dike eh ga da wani nga fahim na wale ta ta duruka ma fiye tunga tu e gune na wọn àlágùn ẹ̀gùn ẹ máa fi wọn àlátọ̀ra ẹni wọn ẹ̀gùn mímọ̀ àná ọgá kan bí ayé ẹ̀gùn lẹ́dẹ̀ bídí ẹ̀ látọ̀dà náà bí ẹ̀gùn náà lànà ẹ̀dí lẹ́sìn ẹ̀ látọ̀dà náà ẹ̀gùn náà lànà ẹ̀dí lẹ́dẹ̀ bídí ẹ̀ látọ̀dà náà ọgá ẹ̀gùn náà lànà ẹ̀dí lẹ́sìn ẹ̀ látọ̀dà náà. imran ibn hasan min al-sunnah bu dalil amma wanda ne yin zagi na sami mu cikin wanda jike eh eh mu cikin

àkídá àṣàríyẹ́tì sọ̀sọ̀fílà méjì ẹgbẹ́ kíwò ẹgbẹ́ ko, fẹ́tò àṣà ìràyò pẹ̀gọ́ ìgbàyànkó àmọ́gẹ́ gọ̀ọ̀gẹ́gẹ́ bídíà láti ẹyẹ ẹgbẹ́ tún fi ẹ́ndẹ̀ sí ẹkọ́ ìrẹ́dì kí mọ́ lẹ́pọ̀ọ́nù láàkídá àṣàríyẹ́tì lẹ́wọ́ ní ìlàgá wọ́n lè bí yàrá ní tó ìmọ́ àkídẹ̀ ya kàwàrí jẹ́ tí na mú kó náírà ṣíṣì ẹ̀tù pátá pọ̀lísì pátá lọ́rẹ̀ pátá ìkàlí pátá wà ní kí ọ wà kùzù musulunci àṣàrà pátá wà kùzù musulunci ní wọ́n àwárí jẹ́ na ẹ̀tù àzáàlì ní máa dáadáa sí kí ọ àti àjá àdàgùn àwárí máa lọ gúgbọ́ta kó ya ládánà ní àgbàdà lọ́wọ́ sálà tí máa jà kí lórí oṣù kò èyò bẹ́ẹ̀lú náà ní sálà jí máa lọ́dà ní òwà tí máa dáa yíó ṣe pátákì yìí náà ẹ́ àkídẹ́ àrùgidẹ́ yìí tó wù yé jù ó náà wà ní mú tẹ̀júwé àmáwọn olókùnrin ní àṣẹ́yẹ́dìá الإمام البربري يشيع بعد وإذا رأيت الرجل مجتهدا في الإبادة wa galle zayen wa ji kokari da ibada jin mutakashifan mustariqan bil ibada na ko wa jina gura da ibada jin ma nan wa da ibada jin sahiba hawa ya tuye mu falla tajlis in ma na da bidiya madabi falla tajlis ma a gogai fi duniya wala tasma kala ma gogai shi ba goma wala mishi ma a wufi tarikin ga yadda zai zai koma fa ne ni la a mami ne a jami'in ciyawai an ta tahliya ya ku biya safi ku biya mafi ta tahlika ma huwa bai da ajin halaka fambagan gani yuyima wa idza ra'aita rajul ghali zai idan fil ibadati waji kokari da ibada mutakashifa muhtalifan bil ibada sahiba hawa ga na mai bidiya da yi fala ta disma a gaita da biyu wala ta sma kalama ya shi bagun ga lugwa ibada ya zai ji na fila dokun waje sallah dokun wasu ya zuya alamin bai likeni ko ko waje kiyasu zai don ko waje zudu ne ko na benin nga jiwo ma da ki akida zane diga akida yan bidiya shi na mu wajen gane ku ibn alikti sabi fi sunna khairu min ijtihadin fi bid'a je gine ga ji ma da sunna wani wanda alkhairi ga dangu ne ga sai da kokari kima wala zo bid'a ma wala zo wani al-imam al-barbari ga to la tamshi ma hu fi tarin yadda da ko bi ne nan wai won ke dan bid'a luwa ibn alikti ga iyyakum wa muhdathatil umuri ne je gamba ke yana ga sabi da addini wani lugwa nan ga sharru lumuri ha yana ji shari ga mene lamari jona yana sabi da addini wani ya e ga zuga da bidiya da yau akmatu na kum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau ji gane ku wa le ga wa ga ji zato kirki

ta Bila bilal maghrib da andalusi kila sai da yan a shayar shahara lubu da na ɗaya je sunna na nga sai da zagan nan bai dan bidiya yau ne wuce sai yau dan bidiya na ci wani da an gwaci zai na kina zuwa ci ka aka ga zane dai maji gaskiya wani jan man ka za a mutu kuma ne ba an ji lafiya su gunyi fe lulo maka ne lutu maka ne lamar yaji ìfẹ́ tí ń gà kí bà kí dá aṣẹ́ ìrìnàjò ẹ̀bà ó ti gbẹ́gbẹ́ ìdàlá kí dá aṣẹ́ ìlú ìṣẹ́ lálọ́ ìlànà mọ́gbìgbò ẹgbogbo wà lé gan bá bí i ìdíra di dẹ̀dẹ̀ ẹ̀hùn tí ìkà tó kọ ọrọ̀ ló káyí wà lé wà jẹ́ ráyà mọ́ síláha tè àwọn amú ẹ̀hùn bí i kuyo ko a ne ga ta jima tabligi na na jagon wa mu da gire da nuci a ga ya zaje yi tuba kwa ta jima ta tabligi jo ila ma ji kaza ila ma ji kaza ko waje ma bele da ba ga su da ya zaje ta mi to alali ma ki da bidiya da ngani bi jima ta tabligi jo ne inga da jima tabligi hmm, eh jama tabbik ya afghanistan ya jansar ya pakistan da india yi ko? so wale ga sheik muhammad ibn ibrahim kundi sana'u da sheik abdulaziz ibn bazi a baka kunun bele ya na zane je na na idan ya jin daidai ya yi alaka ya kuna lamutu na wo sai Allah ta'ala a waga bai yaji da katiyo ba yi gaji ne da sai sha laduya na mai gaci bisna sai ci fadi subhanaka allahumma bi amrika shada an ilaha illa a tafi kawatu atubu ilaika salamu alaikum rahmatullah